المصنف رحمه الله ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم تطهيرا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب أهل بيته وأعذبه مقتصاصا به وهم علي وفاطمة رضي الله عنهما وسيدا شباب أهل الجنة جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير وبين أن قباله بكمال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان في ذلك ما دلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله ليسببها عليهم ورحمة من الله وفضل لم يبلغوهما بمجرد حولهم وقوتهم إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم kama ya zunnu man ya zunnu annahu qad istaghna fi hidayatihi wa ta'atihi an i'anati Allah ta'ala lahu wa hidayatihi ya wa qad thabata aidan bin nadl sahih anna hadhihi ayati lamma nazalat qara'aha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala azwajihi wa khayyarahunna kama amara Allah faqtanna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah ولذلك أقرهن ولم يطلقهن حتى مات عنهن ولو أردنا الحياة الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ويسرحهن كما أمره الله سبحانه وتعالى فإنه صلى الله عليه وسلم أخشى الأمة لربه وأعلمهم بحدوده ولأجل ما دلت عليه من مضاعفة بلغنا علي بن الحسين زين العابدين قرة عين الإسلام أنه قال إنه لأرجو لا إني لأرجو أن يعطي الله للمحسن من منا أجرين وأخاف أن يجعل على المسيء منا وزرين وثبت في صحيح مسلم وثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى قم بين مكة والمدينة فقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قيل لزيد بن أركب ومن أهل بيتي قال الذين حرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس قيل لزيد أكل هؤلاء أهل بيتي قال نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 17 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 12 a 23 ga watan 11 miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na goma sha biyu sannan kuma a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine na ɗari a wancan na goma ko na darasinmu na goma a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci kuma shine na ɗari da ashirin da hudu muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar sake haɗuwa a wannan guri mai albarka a irin wannan rana mai albarka a wannan majalisi da fatan abinda muka gabatar na ayyukan ƙwarai a cikin kwanakin da suka wuce na zulhijja kwanaki goma farko na zulhijja da abinda alhazanmu suka je suka gabatar a ƙasa mai tsarki muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa ubangiji maɗaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda yake yi wa gafara waɗanda yake ‘yanta su daga wuta kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya gafarta mana laifukukanmu da kurakuranmu da gajiyawarmu da fatan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake nuna mana irin waɗannan kwanaki ne wal barakat. idan ba a manta ba ibn taimiya a darussan da ya wuce da suka gabata yana magana akan ayoyin da suka sauka dangane da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ayoyin da kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa masa ya gaya wa matansa idan har suna son duniya ne da ƙyalƙyalanta su zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su mutu'a ya ba su wani ɗan abu da za su je su ji daɗi da shi na rayuwa sannan kuma ya musu kyakkyawan saki idan kuma Allah da manzansa suke bukata da gidan lahira to ubangiji ya tanadarwa waɗanda suka kyautata daga cikinsu babban lada ya يا أيها in قل لأزواجك hayata ad-dunya wa zinataha وزينتها فتعالين wa usarrihkunna sarahan jamila. wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar fa inna Allah adda kunna to a cikin jerin gwanan waɗannan ayoyi ne da suka sauka Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa wa qarna fi biyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة Allah wa ورسوله إنما يريد الله liyuzhib ankum ar-rijsa ahla al-bait wa a cikin waɗannan ayoyi ne ubangiji maɗaukakin sarki ya umarci matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da su zauna a gidan dajinsu kada su rika fita irin fita ta jahiliya kada su rika tambele irin na jahiliya ya umarce su da su tsayar da sallah su ba da zakka su yi wa Allah da manzansa ɗa'a. sannan ya ce inna ma yuridu da li ba an kuma rijsa ahlal baiti abinda ubangiji yake nufi da wannan shine ya tafiyar muku da kazanta ya tafiyar muku da najasa ya ku ahlal baiti iyalan wannan gida na annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya tsarkake ku tsarkakewa ta sosai wannan shine nufin ubangiji wanda haka ta sa ya yi muku umarni da abin da ya muku umarni da shi na da'a ya yi muku hani da abin da ya muku hani da shi na ma'asiya to wanda a baya duk mun yi magana akan wannan ayoyi da kuma kasancewar ayoyi ne da suke maganar falalar matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da kyakkyawan zaɓin da Allah ya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma muka ce sauran alubaiti baiti sallallahu alaihi wa sallama sun shiga ƙarƙashin wannan ayar saboda hadisin da ya tabbata na umu salama wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kirawo ali da fatima da hasan da husaini ya shigar da su cikin gwadansa ya kuma ce ha'ula ya ahli baiti ya ubangiji wannan iyalan gidana ne fatahirhum fa azhib ar-rijsa anhum wa tahirhum tathira ka tafiyar musu da datti ka kuma tsarkake su ka tafiyar musu da kazanta ka kuma tsarkake su wanda muka ce wannan hadisi ba yana nuna takaita iyalan annabi sallallahu alaihi ko ahlul baiti cikin waɗannan mutane hudu ba a a wannan hadisi yana nuna cewa waɗannan mutane hudu su suka cancanta su shiga cikin inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa baiti wa yutahhirakum ba wai dan su kadai bane muka kawo misalai wanda ibnu taymiya ya ya hararo su ya ambace su a wancan darasin wanda yake bi da yake bin mu ya ji wannan bayanai da Ibn Taymiyyah yi wanda wannan ba yana nuna cewa waɗannan su kadai ne ahlul baiti ba bal matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna ciki shi yasa ma da ummu salama ta zo za ta shiga cikin wannan gwado manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ke yace anti makanaki anti ala khair ki tsaya inda kike ke kina bisa ga alkhairi muka ce wannan yana nuna ita ta riga ta shiga cikin siyakin tun farko tunda daman can siyakin da su ake magana don haka ita ba wanda ya isa ya fitar da ita tunda Allah ya sata yanzu waɗannan a iya samun wani ɗan daru ɗan rigima ya ce ayar tana magana matan annabi ne saboda haka shi bai yadda a sa su ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna su ne a haƙƙo da su shiga cikin wannan ayar to wannan duk bayanai ne wanda mun yi su a baya mun ji kuma batutuwan ibn taimiyya da ya yi mun dai kawo su ne domin a ƙara tuna wa mutane abinda ya gabata to shine malamin ci gaba da cewa walamma bayyana subhanahu annahu yuridu an yuzhiba ar-rijsa an ahli baitihi wa yutahhirahum tathira da annabi sallallahu alaihi wasallam li aqrabi ahli baitihi wa a'zamihim ikhtisasan bihi yayin da Allah madaukakin sarki yayi bayani a wadancan ayoyi cewa yana nufin ya tafiyar da najasa ko datti na saban Allah an ahli baitihi ya tafiyar da shi daga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tsarkake su tsarkakewa ta sosai da annabiyu sallallahu alaihi wasallama li aqrabi ahli baitihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a ya roƙawa waɗanda suka fi kusa da shi cikin ahlul baiti wa azamihim ikhtisasan bihi waɗanda suka fi bantuwa da shi وهم سوني علي وفاطمة رضي الله عنهما وسيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما يا الدعاء ga waɗanda suka fi kusa da shi cikin ahlul ɗin waɗanda suka fi keɓantuwa da shi wanda suka fi cancanta su zama su ne ahlul waɗanda su ne ali da fatima allah ya ƙara musu yarda da kuma shugabannin samarin gidan aljanna matasan aljanna su ne alhassan wal husain jama'a allahu lahum baina an qada lahum bit tathir wa baina an qada lahum bikamali du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallam. ubangiji ya hada musu riba biyu riba ta farko hukuncin da ubangiji yayi na cewa yana nufin ya tsarkake su wannan riba ce ba kankanuwa ba bayan wannan kuma sai suka samu ribar hukuncin da ubangiji ya hukunta musu na kamalar addu'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yayi musu lokacin da ya sa su a cikin gwaransa ya ce Allahumma ha'ula ahli baiti fa azhibir rijsa anhum wa tahhirhum tathira kaga ga hukuncin ubangiji na yayi nufin yayi musu wannan ta goma shi ya tafiyar musu da najasa ta ma'asiya sannan kuma ya tsarkake su da kuma kamalar addu'ar na sallallahu alaihi wasallam da yayi na cewa ya ubangiji kai musu wannan abin da kai alkawarin za ka yi musu فكان في ذلك ما دلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله ليسبغها عليه wannan sai ya nuna mana cewa tafiyar da najasa ta ma'asiya ta saban Allah daga waɗannan bayan Allah da tsarkake su wata ni'ima ce daga Allah da ya kwarara musu wa rahmatun min Allah wa fadlun kuma wata rahama ce da kuma wata falala daga Allah lam yablughu hali mujarradi hawlihim wa quwwatihim ba su kai ga wannan falalar ba ko wannan rahamar ta ubangiji ko wannan ni'imar ta ubangiji ba su same ta ba saboda su ko ƙarfinsu ba su da ƙarfinsu ba ba da ƙarfinsu ba ne ya samar musu da wannan ni'ima a ubangiji maɗaukakin sarki shine ya nufe su da wannan ni'ima suka samu idh law kana kadhalika lastaghnaw biha bihima an du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama da a ce dabara su ce ko ƙarfinsu, to annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ba zai musu addu'a ba shikenan wannan ya wadace su to amma saboda abu ne da yake na Allah ne shi yake ba da shi ga wanda ya so sai annabi ya roƙa musu Allah ya yi musu kaga kenan ashe abin ba a jikinsu yake ba ko a ƙarfinsu ko a dabararsu addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙa musu na Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan mala yace kama ya zunnu man ya zunnu annahu qad istaghna fi hidayatihi wa ta'atihi an i'anati Allah ta'ala lahu wa hidayatihi iyyah kamar yadda mai zato yake zato na cewa shi ya wadatu game da shiryarsa da ɗa'arsa baya buƙatar Allah ta'ala ya taimaka masa ko ya shirye shi akwai waɗanda suna ganin idan sun cika sun tumbatsa sun batsi suna jin cewa su sun samu shiryar da ba sa buƙatar Allah ya ƙara musu wata shiriyar sun samu aiwatar da da'ar da ba sa buƙatar ubangiji maɗaukin sarki ya agaza musu a kanta wanda wannan kuma ɓata ne da sanda bawa yake jin cewa shi ya samu shiriyar da baya buƙatar ubangiji ya ƙara masa tallafi baya buƙatar ubangiji madaukin sarki ya agaza masa to babu shakka wannan ya halaka alama ce ta cewa ya kaucewa shiriyar mun sha faɗa cewa duk irin ni'imar da ka samu kanka a cikinta ta ni'ima ce ta bin Allah da manzansa ta riko da sunna ta kaffa kaffa wajen aikata haram ko ni'ima ce ta rayuwar duniya ta samun abin da kake bukata na rayuwarka ta yau da kullum to duk wannan katina Allah ne ya maka ba wai dabara ka bace ko kokarinka ya sa ka samu wannan ni'imar don haka in ka ganka a bisa shari'a to kai ta gode wa Allah alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ya nuna mana ya shiryar da mu ga wannan ba za ta yi ba mu shirye ba dan ubangiji ya shiryar da mu ba to ya kamata ka rika jin wannan a zuciyarka kada ka rudu da abin da zaka gani kana yi na da'a ubangiji shi yake jujjuya zukata na bayansa qulubul ibadi bi yadi rabbil ibad yuqallibuha kayfa yasha zukatanmu suna hannun ubangijinmu kuma yana jujjuya su yadda ya so shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ubangiji ya tsayar da zuciyarsa akan da'ar Allah Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atika ya kai mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan akan da'a gare ka da maka biyayya idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda yake da matsayi da falala irin tashi yana roƙon Allah madaukin sarki ya tallafa masa da tsayar da zuciyarsa akan ɗa'a ina ga wani wanda bai kama kafarsa ba ko kusa babu shakka mu muka wato buƙatuwa zuwa ga irin wannan addu'a game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mu'adh ibn jabal yace ya mu'adh inni uhibbuka fala tada' dubura kulli salatin dubura kulli salatin an taqul allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika yace ya mu'az ina sanka. ka don haka duk bayan kowace sallah kada ka fuskura ka bar wannan addu'a lauma inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika ya ubangiji ka taimaka min ka tallafa min bisa ambatanka da tunaka da gode maka da kyakkyawar bauta gare ka don haka kana buƙatar tallafawar ubangiji wajen zikirinsa da ainihin gode masa da kuma ainihin kyakkyawar bauta gare shi to duk mutumin da yake ganin shi ba zai ya wadatu daga wannan to babu shakka wanda ya kauce hanya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga waɗannan bayan Allah ga waɗannan masoya nashi ga waɗannan makusanta nashi Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Al-Husayn ya musu addu'a da cewa ya ubangiji azhibir rijsa anhum wa tahhirhum tatheera dan suna buƙatar tallafin ubangiji ba kamar yadda suke gani cewa su tun asali ba. an halicce su ma'asumai Ba haka su kwata-kwata ma ba za su yi saɓo ba to ba za su yi saɓo ba ba masu saɓo ba ne da ne kuma me dalili kuma annabi zai riƙa yi musu wannan addu'a kaga sai ya zama addu'a ce ba ta da mahalli kuma sai zama tahsilul hasili kamar da laraba suke faɗa abu ne gashi nan kuma ka kana neman shi da ban can Allah ya mai da su ma'asumai kuma a riƙa cewa azhibir rijsa anhum kaga ba ya da ba ya da ma'ana to wannan addu'a da yayi alama ce ta cewa su ba masubai bane suna buƙatar tallafin Allah domin tsare ni'imomin Allah idan ka duba littafin Nahjul Balaga wanda duk ɗan Shi'a yana da wato aqidar cewa duk abin da yake ciki Sayyidina Ali shi ya faɗa littafin Nahjul Balaga yana na hannun duk wani wanda yake Shi'a kuma yana karatu a cikin Shi'a duk da mu sunna mun san cewa akwai abubuwa da yawa wanda ba na ali ba na ali din bane amma su sun yi imani da shi 100 bisa ɗari. to a ciki zaka ga gurare da dama inda sayyidina ali yake ta addu'a ya ubangiji ka yafe min laifuffuka na ka yafe min zunubai na ya ubangiji ni ba kowan kowa bane in ka kama ni da laifi ba zan kai labari ba mutumin da yake me zai rika wannan magana ta alama ce ta cewa shi mai laifi ne yana jin cewa shi zai yi laifi zai iya yin laifi kuma yana neman ubangiji ya yi masa afuwa ya gafarta masa kada ya kama shi da laifuffukansa to sannan malam ya ce wa qasabata aidan bin naqli sahihi ya tabbata da ruwaya sahihiya anna hadhihi al-ayat lamma nazalat waɗannan ayoyi da suke cikin suratul ahzab tun daga ya ayyuhan nabi kulli azwajika har fadar Allah da yace wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati wal hikma waɗannan ayoyi duka sun sauka ne a ƙara'a annabi yayin da suka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su ala azwajihi ga matansa wa khayyarahunna ya kuma ba su zabi kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umarce shi yace ya ba su zabi fakhtarna Allah wa rasulahu wad daral akhirah dukkaninsu suka zaɓi Allah da manzansa suka zaɓi ranar lahira babu wata mace da aka rawaito cewa ita ta ce duniya take so babu dukkaninsu sun zaɓi ranar lahira ne sun zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira wanda wannan ce ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su bai sake su ba walidhalika aqarrahunna wa lam yutalliqhunna a dalilin haka ne annabi ya tabbatar da su a matsayin matansa bai kuma sake su ba hatta mata an hunna har ya bar duniya suna matsayin matansa walau a aradna alhayata dunya wa zinataha da a ce duniya suka nufa da kyalekyalen duniya lakana yumattihunna wa hunna lakana yumatti'uhunna wa hunna kama amarahu Allah subhanahu wa ta'ala da da a ce duniya suka nufa da kyalekyalen duniya to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su mutu'a din ta duniya ya dan ba su abinda za su je su ji daɗi da shi a nan rayuwarsu ta duniya ya kuma sake su kamar yadda ubangiji ya umarce shi fa innahu sallallahu alaihi wa sallama akhshal ummati li rabbihi wa alamuhum bi hududihi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsoron ubangijinsa da girmama shi ya fi kuma kowa sanin iyakokin da ubangiji yake shatawa bayansa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai abin da ya keta ya saba wa tsoron Allah ba ba kuma zai ketare iyakar Allah ba to kuma ubangiji shine yace ka ce qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila umarni ne Allah ya bashi yace ka kira su ka zabe su ka tambaye su in Allah in duniya suke so to shikenan ka sauke musu idan kuma lahira suke so to ka ci gaba da rike su ubangiji ya musu tanadin wato babban tanadi na na lada a wajensa to sai muka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su zaɓi sun zaɓi Allah da manzansa dukkaninsu kamar yadda zo cikin bukhari hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da annabi ya je gaya mata ga abinda da Allah ya saukar ya karanta mata ya ce to amma ta je ta yi shawara da iyayenta kada ta yi gaggawa ta ce ya rasulullah akan wannan ne sai na na nemi shawarar iyayena na zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira to haka nan ya zagaye matansa duka kowace ta faɗi irin abin da sai da tuna Aisha radiyallahu anha ta faɗa shikenan ya tabbatar da su a matsayin matansa bai sake su ba kuma ubangiji bai sake musu su ba wanda wannan yake nuna cewa waɗannan mata yardaddu ne zaɓaɓɓu ne a gurin Allah kuma Allah da manzansa suke nufi domin ka ce waɗannan mata zaman da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam kai da wasu suke faɗa zama ne na ba ba, ba zama ne na zuciya da zuciya ɗaya ba har ma wani ya fito yana bugar kirji yana cewa ai Aisha radiyallahu anha ita ta sawa annabi guba ya ce ya mutu kaga kenan Allah ya sa shi cewa ya saki matan da ba Allah ne a zuciyarsu ba amma yake yi tunda bai saki na da Aisha radiyallahu anha ba babu wata ruwaya duk irin yadda shi'a suka cika littattafansu da dai ba su da ƙarya guda ɗaya da take cewa annabi ya saki aisha radiyallahu anha ƙaryar da suke yi shine suna cewa annabi ya wakilta ali cewa ko bayan raina ka sake ta to sake ta mana me na wakilta ko yana jin tsoro ne duk da cewa su shi a gurin su su ce manzo Allah yana jin tsoron yin wani abin da Allah ya sa shi abu ne mai sauki a gunsu za mu ji idan muka zo maganar wato hadisin gadir malam ya ce wali ajli ma dallat alai hadhihi al-ayat min mudha'afatin min mudha'afatin lil ujuri wa raf'il wuzri saboda abinda waɗannan ayoyi suka nuna na rubanya ladaddaki da kuma ɗauki laifi balagana labari ya zo mana عن imami علي بن الحسين زين العابدين دقى علي ابن الحسين zainul abidina wa qurrati ainil islam abin farin cikin musulunci annahu qala yana cewa inni la arju an yu'ti Allahu lil muhsini minna a minna ajrayn ina fatan Allah madaukakin sarki ya bawa mutumin da ya kyautata daga cikin mu ya bashi lada biyu wa akhafu an yaj'ala ala al musii minna wizrayn wanda kuma ya munana daga cikinmu ina jin tsoron ubangiji ya ba ya bato ya ya bashi wato laifuka guda biyu domin a cikin ayoyin da Allah ya sarki magana da matan annabi ya ce ya nisa annabi man ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dha'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira wa man yaqnut min kunna lillahi ورسوله وتعمل صالحا نعطيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وبنجي يا فتاة وماتن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماتن النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبين وتشدد دقا تشكينكو تزود وتألفاشا بيننا وتتزود ونبيننا الليفي يضاعف لها العذاب ضعفين za a ninninka mata azaba har sau biyu wato saboda matsayin da take da shi a gurin Allah dan saboda gwargwadon matsayin da mutum yake da shi gwargwadon Allah a gurin Allah gwargwadon yadda laifi kuma a gurinsa yake da girma kamar yadda ka san ɗabi'ar mutum da wanda yake na kusa da shi akwai abin da in na nesa ya yi maka za ka shanye ka haɗe saboda nesa yake da shi amma mutumin da yake kusa da kai ka taimaka masa ka kyautata masa kullum kana tsaye cikin al'amarinsa kuma ya zo tafka maka wata tsiya sai ka fi jin haushi abin da wani zai yi maka can ka kau da kai saboda shi ba alaƙar da ke tsakaninku ba ta yi ƙarfi haka ba amma wannan watakila tun tasowar kai kake ta wahala da shi ka taimaka masa ya yi karatu duk wasu abubuwansa in suka taso rashin lafiyarsa aurensa menene kai kake taimaka masa ka saman masa sana'a ya samu abin yi da ƙarshe sai ya zama maka butulu saboda haka kullum yana ta ƙoƙarin ya zai karya ka sai ka fi jin zafin sama da wanda can dama ba abin da ya haɗa ku kaga cewa yana yi maka wasu abubuwa to haka wanda ya fi kusa da ubangiji laifinsa ba daidai yake da wanda daman can ba kusa yake da bai samu wannan matsayin ba mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu babban matsayi kamar da Allah ce lastunna ka ahdin minan nisa in ittaqaitunna in kun ji tsoron Allah ba za a kwatanta ku da kowace mata ba ko matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam matan mafificin halittu duka saboda kuna mu'ashara ne da wanda ya fi kowa cikin halittar Allah matsayi da martaba da falala da daraja a gurin Allah don haka kuna da matsayi babba da babu wata macen da za ta kama kafar ku sai wacce ke a cikin irin wannan layin naku don haka duk wacce ta kuskura kuma bayan wannan martaba da falala da daraja da Allah ya bata ta ce za ta zo da wani laifi yudha'af laha al'azabu dhaifain za a ninka mata azaba Allah ce wannan mai sauki ne a gurin ubangiji to haka nan ta ɓangaren ayyukan kwarai nan ma idan kuka yi aikin kwarai to sai an nanninka muku sama da abin da za a ba mu wasu ba ku ba wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wacce duk tai da'a ga Allah ta aikata ayyuka na kwarai za mu ba ta ladanta sau biyu don haka laifi a gurinsu babba ne hakanan aikin ɗa'a a gurinsu wato babba ne shi ma to wannan shine abinda ubangiji maɗaukin sarki yake auna halittunsa da shi kamar gurin da yake yana da falala da yawa in ka zo ka saba Allah a lokacin a wannan gurin sai ya zama da laifinka ya fi laifin wanda zai saba Allah irin wannan saban da kai a wani wuri da kamar wanda zai saba Allah a cikin haram alharam ومن يريد فيه ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ubangiji ce duk wanda ya nufi yin fandara da kangara a cikin wato wannan harami to za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi kaga ubangiji irada ma ya wanda ya yi nufin ya ƙudiri niyar cewa zai yi katobara zai saba wa Allah to ubangiji ba zai kyale shi ba ina ga wanda ya aikata kuma masu zuwa ƙasa mai tsarki domin su yi sata domin su yi damfara domin su yi yankan aljihu domin su yi karuwanci kowanda ya takanas ake ɗaukan su a kai su don kawai su rika yankewa masu ɗawafi aljihu a kowanda suka yi kisan kai ma a irin haka wani da tumbinsa sun zaci cewa kuɗi ne saura ka sa aska yanka ashe tumbinsa ne tun zo na ina zai kai kansa ina zai sa kansa ubangiji mujarradin irada ya ce wa man yurid ba wa man yaf'al ba wa man yurid kawai ka saba wa kanka cewa bara ka saba wa Allah to ubangiji ba zai kyale ka akan wannan iradar da kake da ita a zuciya ba tuna ga wanda ya je kawai shi ya je aikinsa dan fara ne wani zo ce wani gaga wani babban barawo da ya sani wallahi yana zuwa ya ganshi a cikin tsakiyar harami ya zauna da carbi kuma kawo shi aka yi ejan ne suka masa aiki suka kashe yankan aljihu ya samu kuɗi ya biya su da riyal to kaga laifi a nan ba ɗaya ke da laifi a kuɗi ubangiji ya sanya alharamul makki ya zama alharam aminan man dakhalahu kana aminan ko tsuntsun da yake zagaya a gurin aka cika a taba shi wannan tsuntsayen da kaga mutane na sayan tsaba suna ba su ba wai wata sunna ce ta ce ka sayi wannan geran ko alkama ka zuba musu ba kawai dai tunda an ce ka a taba su sai wani cutu tunda an ce ka a taba su to ma iya kyautata musu kenan shine kawai ake sayan ana ana zuzzuba musu ana ma bata gurare ta zubawa ana bata da an zuba sun zo sun tsatsaga shi wanda yake sayarwa shi kuma sai je kuma kwashewa dura a leda wani ma zo sayar masa haka kuma kuma don mutanen mu ne wallahi wallahi galibin su duk mata ne yan Najeriya don haka sai ta sai da wannan tsaba ya fi sau goma sai ta gaji da ka ya dama za ka zubar a gabanta kawai sai ta faki idan ka ta tattara ta kuma dura a leda wani ma ya zo sai ta sayar masa wato duk wani abu sai an shigar da banna a ci. to saboda kaga saboda matsayin gurin da girman da yake da shi a gurin Allah shi yasa ubangiji ya sanya laifi a gurin ba daidai yake da kowane laifi ba to kiyasan akan wannan malamai suke fifita wasu lokuta cewa duk lokaci mai daraja shi ma ya kamata ya zama haka ne lokaci da yake da kamar cikin azumi ya sa wasa su jinkirta zakkarsu sai azumi wanda kuskure ne ka jinkirta zakkarka jinkirta zakka ka gabato da ita ka gaggauto ta wannan ba laifi amma ka jinkirta wani zakkar shi tana kamawa a cikin jumada wani a cikin rajab wani a sha'aban sai ya ce ai bari zai sai a ramadan ya fitar wannan kuskure ne saboda da zarar lokacin nan yi to fa dukiyar nan fa dole ka bada ita ga mai ita ba fata ka bace Allah ne ya karba ya ce ka kawo yanzu wannan kasan ba naka bane na fuqara'u ne na masakin ne haka ba haƙƙin su ne kuma haƙƙin wani ka rike saboda haka wannan jikiri da ka yi ba falada ka samu ba laifi kake ka ɗauka in azumin ya zo ka bayar shi kenan za a ninninka maka lada ya zama ba adalci kenan ka riƙe haƙƙin mutum lokacin da yake cikin buƙata amma idan da a ce misali lokacin zakkaka yana kamawa a cikin shawwal ko zulqa'ida ko zulhijja din da muke ciki don haka lokacin da ramadan ya zo lokacin bai yi ba sai kake ganin bara ka yi amfani da wannan dama ka taimaka wa fuqara'u musamman ma a cikin irin wannan watan da suke da buƙata ko bukatar su take karuwa sama da yadda take a wani watan daban to wannan kai daidai ba laifi kai ba amma ka jinkirta haƙƙi daga Allah cewa inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha haka yanzu wannan ba kudin ka bane ba haƙƙin ka bane ya fita daga haƙƙin ka shi yasa annabi ce tu'khadhu min aghniyaihi wa turaddu ila fuqara'i shi yasa ita zakka ba ko kai ko baka niya ba ana karbar ta in aka karɓe ta kuma bari adzimmatuka wato ba abin ka bashinta ko da da ƙarfi aka danna mutum a kwaci zakkar aka zara masa ido a kwata shi kenan ta karɓu abin da ya shafi lada kuma wannan tsakaninsa ne da ubangiji tunda babu kyakkyawan niyya ba lalle amma dai kuma an daina bin shi bashi ba a cewa ai tunda ba da niyya yi ba zakkar ba ta yi ba sai ya kuma fitarwa haka haƙƙin wani ne ka karki to duba da waɗancan nusus ɗin da kuma faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam game da game da kwanakin goma zulhijja ɗin nan ma min ayyamin al'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr da annabi ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Abbas yace babu wasu kwanaki da Allah ya fi son ayyukan kirki a cikin su kamar wannan kwanakin har sahabbai suka ce har jihadi annabi ce har jihadi sai dai mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da ko ɗaya ba to wannan shine zai yi daidai da mutumin da ya aikata aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki goma to kaga falalar lokutan ya sa aikin ya zama wato yana da falala sosai to sai wasu suka kiyasin hatta irin azumin ramadan da sauransu su shi ma idan ya kama aikin alkhairi a ciki yana da lada da yawa duk da cewa wannan kiyasi ne ba nasi ba nassi ne nuna wannan ba ba kamar wancan na ayyamul ashir ayyamul ashir wannan nassi ne ya nuna qarara annabi ya faɗa amma wannan kiyasi ne na'am an ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya zo dama mutum ne mai kyauta amma idan ramadan ya zo kyautarsa na ƙaruwa to haka ya kamata in ramadan ya zo ka ƙara samun ƙaimi tunda an rirriƙe maka maradatul jinni manya-manyan shaidanu an sa su a sasari sai yan ƙananan ne to kai kokari ka bibbige su ka fi karfin zuciyarka ka ƙara haɓaka aikin alkhairin ka haka ake so ba ka ce kai kaɗan a hura maka shi ya yawa ba ka ƙara haɓaka haka annabi ya riƙa shi haɓaka nashi aikin yake yi saboda haka in ramadan ya zo yana fin kowane lokaci kyauta wa kana ajwa da ma kunu fi ramadan hina yalqahu jibril yatadarasu ma'ahu alquran ko ya'ridu alaihi alquran lokacin da jibril yake zuwa suna karatun alqurani yana kuma mai fifita karatun alqurani a cikin wannan watan sama da komai sannan idan al'ashirul awakhir goman goman ƙarshe sun shigo na ramadan nan ma ya ƙara ƙaimi ijtihada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadda bi izarahu wa ayqadha ahlihi kamar yadda yazo a hadisi ya ƙara ɗaura daura mara. ya ƙara ƙoƙari ya kuma tada iyalansa annabi yana kiyamun laili a cikin sauran dararraki amma ba lallai ne ta da matansa ba ba za ku ga a hadisi annabi sallallahu alaihi yana sallah aisha radiyallahu anha na kwanci na bacci a gabansa idan zai sujada ya tura kafarta ya yi sujada idan ya dago ta da kafarta kaga bai ce tashi tashi tashi amma al-ashrul ta da ita yake to wannan shine ake so wato ka ƙara yawanta abin da kake yi ba ka tsaya a naka na da ko kuma a abinda da ba ka yi ci to bara in yanzu ba saboda yanzu ya fi lada wannan ban ga wani da ya nuna haka ba illa iyaka kiyasi kawai da ake yi da sauran da sauran nusus kamar irin wannan to a waɗancan ayoyi Allah maɗauki sarki ya nuna cewa matar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ta yi laifi sai ya zan laifinta sai ya fi sai ya fi na an annan da Allah ya ce man ya'ti min kunna bi fahishatin kada a zaci fahisha ana ana nufin zina ba zina ake nufi ba domin zina ubangiji ya faɗi hukubarta hukubar zina ga wanda yake da aure shine jefewa wanda marar aure kuma shine a yi masa bulala amma nan cewa aka yi za a hulaha al'azabu da ya faini kaga ba zina ba ce ke in zina ce to sai a faɗi hukuncin zina don haka kada a ɗauka ma a nan ishara ce zuwa ga zina wanda zai zo da laifi wanda duk zai zo da wani laifi wanda yake ne to za a ninka mata azaba har sau sannan wanda zai zo da aikin lada shi ma za a ninka masa ladansa to waɗannan ayoyi sun sauka game da matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ina sauran sauran da ba mata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna cikin ahlul baiti kamar waɗancan da suka shiga cikin gwadon annabi sallallahu alaihi wasallama su su hudu to su ma kamar yanda ali ibn al-husayn zain al-abidin jikan sayyidina ali kuma mai sunansa ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib yake faɗa ne yake nuna cewa su ma suna cikin karkashin wannan tunda annabi ya shigar da su a cikin ayatul tatahir to sun shiga cikin karkashin wannan su ma wannan maganar wadda duk yake aikin kirki a cikin su kaga ashe kenan duk wanda yake nasabtuwa zuwa gidan manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi alal bait ne to ya shiga taitayinsa nasabtuwa zuwa ga wannan gida ba abin baya da sauki fa in ka yi aikin kwarai ka rike tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama ka rungumi sunna ka yi fafutuka akan ta ka rayu akan ta to shikenan sai ka samu wancan yudha'af lahal nutiha ajraha marratayn in kuma ka yi sassauci ka saki sunna ka rike bid'a kuma ka ce kai to farla zunubin ka sai yafi na kowane dan bid'a da wanda yake jingina kansa zuwa ahlul baiti kuma dan bid'a to shi shi a cikin yan bid'a yafi kowa laifi in mai ma'asiya ne yafi kowa laifi yafi sauran masu ma'asi laifi don kaga abin ba ba mai sauki bane kuma za ka samu da yawa wanda za su nasabta kansu da wannan gidan wanda ba tsaya ake ana rigima da su akan wannan ba ko yaya kake je ka nasabta kanka kafi kowa muni kafi kowa baki kafi kowa ce kai din ne ba za mu tsaya mu ta amma mu gaya maka haƙƙin wannan wannan gidan ka haka ba dai bane ka zo kai ta faɗawa ne shi kaza ne ko ba shi kaza bane ya je din shi din ne wannan tsakaninsa ne da Allah in ƙarya yake Allah zai kama shi don annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi gargadi ya ja kunne akan duk wanda zai jingina kansa ga iyayen da ba nashi ba ko ya rika mutuncewa nashi nasabar to an zo wani lokaci duk wani dan bid'a in ya rika shi ma sai ya jefa kansa can saboda watakila ana amfani da wannan domin a ja hankalin mutane a ce ai gashi ma jikan manzo Allah mutum ne duk tasowa ku duk da iyayensa da kakanninsa duk kasan asalinsa kuma kun taso tare duk kuna harka tare lokacin bai rungumi bid'ar ba amma da ya shiga bid'ar yana sama yana yana sama a cikinta yana sama yana sama ko yana kasa abin nan kasan mai haƙa rijiya shikenan kawai rana tsaka sai kaga ya bullo ahlul baitin shi sai ya sa koran koran abu a wuyansa alama ce ta shi ahlul baitin ya rika yawo da wani koran mayafi a kafadarsa in ka gan shi ka san waye shi to ahlul baiti an ce suna sa koran mayafi ne suna yawo da shi kawai sai ka gan shi ana hira da shi ya ce ai shi kakansa sayyidina husaini ne kuma ban san me yasa sun fi rena su ce sayyidina Hussein saboda sun ga cewa shi'ar sun fi bashi sun fi bashi abin nan akan Hassan ba za ka ji sun ce Hassan ba sai da ce shi Hussein to shine Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin yake cewa inni la arju an yu'ti Allahu lil muhsini minna ajrayn abinda nake fata ubangiji madaukakin sarki ya bama wanda ya kyautata daga cikin mu muma muma da bamu shiga cikin wancan siyaki ba mu ma ubangiji ya ba ma wanda duk ya kyautata daga cikin mu lada biyu idan aka ce lada biyu ana nufin riɓi biyu domin alhasanatu bi asharati amsalha ila 700 da'fin ila ad'afin kathira wallahu yudha'ifu liman yasha haka ajraina anan ba ana nufin lada kwara biyu ba ana nufin riɓi biyu saboda haka idan kayi an baka lada 700 to su za a ba su lada 1400 shi ne ce ina fatan mu ma da ba akan mu ayar ta sauka ba akan mata annabi ta sauka tunda mun shiga cikin ayat tatihir ayatu tahir to nan ma za mu shiga ciki ina kyakkyawan fata mu shiga cikin wannan wa akhafu an yaj'ala 'ala al-musii minna wizraini kuma ina jin tsoron wanda duk ya munana daga cikin mu laifinsa ya zama ribi biyu kaga kenan ashe suna yin suna yin laifi ba kamar yadda wasu ke jingina musu isma ba kaga shi Ali ibn Zaid Ali ibn Hussein yana daga cikin a'imma guda goma sha biyu din nan wanda ake cewa ma'asumai ne su ba sa laifi su haka Allah ya halicce su ba ba duk abin da suka yi da'a ce kawai to gashi a nan yana cewa ina jin tsoron wanda ya munana daga cikinmu ashe kaga ba ma'asumai bane to shine mala ya ci gaba da cewa sabata fi sahih muslim hadisi ya tabbata a cikin sai muslim daga zaid ibn arqam annahu qala yake cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ghadirin yud'a khum annabi yayi mana huduba a gurin wani tafki da ake kiransa tafkin khum khum sunan gurin gadir kuma sunan wani matattarar ruwa ce wani tafki ne bai na makkata wal madina tsakanin garin makka da madina faƙala sai ya ce wa ahla baiti ina tunatar da ku iyalan gidana Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah dangane da iyalan gidana Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah dangane da iyalan gidana kila li zaid ibn arqam sai aka ce wa zaid ibn arqam wa man ahlu baitihi su wane ne iyalan gidansa qala sai yace allazina hurimus sadaqa wanda aka haramta musu cin sadaka sune alu ali wa alu ja'far wa alu aqil wa alu abbas to amma kaga su shi'a alu ali shi su kade ne kawai ahlul baiti ce waɗannan su ne ahlul baiti ali ali da ali iyalan gidan ali da iyalan ja'far da iyalan aqil da kuma iyalan abbas ibnu abdul muttalib qila li zaid aka ce zaid kullu haula ahlu baitihi duk waɗannan iyalan gidansa ne kala na'am shi duk suna ciki to ana ibnu taymiya ya kawo yayi ishara zuwa ga hadisin gadir khum wanda kamar yadda kuka sani a a cikin hujjojin shi'a na tabbatar da imama ga ali ta hanyar nassi babu abin da suka yi garkuwa da shi irin hadisin gadir khum motsi kaɗan ya ce maka gadir khum hadisin gadir khum har ma wani daga cikin marubutansu na yan baya-baya na zamani sai da ya rubuta littafi bolom wato sifili sifili goma sha shida a kan wannan hadisi ya tara tarkaci yawa a ciki wai al-qadim fil kitabi was sunnati sifili goma sha shida kaga abin yana da muhimmanci kwarai da gaske a gunsu suna ga babu wani abu da yake tabbatar da imama kamar wannan to akwai ƙare-ƙare ba iyaka da suka tai suka faɗaɗa hadisin suka faɗaɗa shi suka faɗaɗa shi aka ƙara wasu ƙissoshi dan a ci mutuncin sahabban manzo Allah a ciki wasu kissoshin da aka kara shi mai karin wato da wani kidahumi ne bai san me yake yi ba sai ya kara abubuwan da za su kara fito da sa da ƙaryarsa a suka ce lokacin da adam sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta ƙarshe ta bankwana hajjinsa ta bankwana wanda ita ce hajjinsa ɗaya tilo ranar arfa dan tara ga wata jibril ya zo masa ya ce da shi ka gaya wa sahabbai da suka taru dandazon al'umma da ta taru ka gaya musu cewa bayan ka ali shine shugaba shine imam shine khalif jibril ne aka aiko ya gaya wa annabi wannan yadda suka faɗa a arfa ranar tara ga wata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ji tsoron sahabbansa kai ya faɗa su yi masa zanga-zanga sai masa tawaye saboda ka sai ya faɗa Allah ya kyale sai ranar da ya baro mina ya zo masjid khaif yana da tsakanin a ƙarshen mina wajen da ake jifa din har yanzu akwai masallacin yana nan ana annabi ya zauna ya yi ta'khiri bayan ya baro cikin mina ya zo nan ya yi kwana ɗaya sannan ya shige to wanda ya zo wannan guri ma aka sake turo jibril ci Allah ya ce ka gaya wa sahabbanka cewa aliyu shi ne shugaba bayanka nan ma manzo Allah ji tsoro aka kyale shi sai da ya zo wani guri da ake kira kura'u gami nan ma aka sake turo bala jibrilu aka ƙara gaya masa kafa gaya musu kafa su watsi ka faɗa musu cewa idan ka mutu gafi shugaba to shine sai manzo Allah ce ni fa ina tsoron sahabbaina a je a gaya wa Allah idan za a bani wani security da ba za su iya taba na ba zan fada to shi ne sai ya koma da aka zo daidai wannan gurin gajir kum aka zo masa mala'ika jure ya gaya masa ga security Allah ya baka ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'sibuka min an-nas ya kai manzo ka isar da abin nan da aka saukar maka daga ubangijinka idan baka yi haka ba to baka isar da duk saƙonka ba Allah zai baka kariya daga mutane a nan suna nufin sahabbansa manya da yake tare da su to abubakar da umar da abu ubaida ibn jarrah da sa'ad ibn abi waqas da talha ibn ubaidillah da abdurrahman ibn auf da usman ibn affan Allah ya gaya masa zai tsare shi daga waɗannan mutane ba su iya masa komai ba to wai sai anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya daga hannu ya tashi ya daga hannun sayyidina ali bayan yayi shela mutane duk an haɗu kuma wai nan ne matattara alhazai daga nan kuma kowa zai kama hanyar garin su shine ya daga hannun sayyidina ali har ma sai da aka ga hammatar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace da su to man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda din ni ne maulansa to alima maulansa ne yace Allahumma wali man walahu wa adi wa adi man adahu wansur man nasarahu wa khudhul man khadalahu wanda duk ya jibince shi Allah ka jibince shi wanda duk yayi gaba da shi Allah ka yi gaba da shi wanda duk ya taimaka masa Allah ka taimaka mishi wanda ya tabar da shi Allah ka yi maka tabar da shi to shi ne wai munafukan da suke gefe da shi su bakwai kamar da yake cikin tafsirin ummi da asafi wasu munafukai manya su bakwai sun lissafa su su ne abubakar da umar da uthman da abu ubaida ibn jarrah da sa'ad ibn abi waqqas da abdurrahman ibn uh, auf da talha ibn ubaidillah su waɗannan su su bakwai suka ce mutumin nan ya nemi mu masa da'a mun masa mun masa biyayya mun masa ba zai kyale mu haka ba kuma sai ya dora mana dan uwansa ya zama shugaban suka fara mita tun daga lokacin wannan na ji wani mabiyin addini shi yana faɗar wannan duk da ya ki faɗa sunayen saboda yana tsoron jama'ar da suke gurinsa wasu duk wato sababbin shiga ne ba su san ana wannan ba sai ya ce sai wasu da suke gefensa manya-manya sai suka ɓata fuska to amma suwaye a gefen manzan Allah fi sabi Allah suwaye waɗannan ne amma da yake wasu kidahumai ne ba sa tunani an faɗa ka amma da hankalinsu bai tso ba domin daga wannan lokacin wani mutum ya zo bayan labari ya bazu sai wani mutum ya zo ana ce da shi alharith ibn nu'man sai ya zo ya ce ya ma'aikin Allah kai ka umarce mu da cewa mu yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah mun yadda ka sake umartar mu da cewa tilas mu yi sallah mun yadda muna sallah ka umarce mu ba da zakka mun yadda muna bayarwa ka umarce mu mai azumi mun yadda muna yi ka umarce mu da hajji mun je to fa yanzu ba za ka sake ba mu wani umarni irin wannan mu mu wai wani mutum ne cikin sahabbai sunan shi Harith ibn Nu'man ya zo ya faɗa ya ci su ba za su ba sai ya ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i wa itina bi azabin alim to wai kafin ya ƙara sabon dabbarsa Allah ya jeho masa wani dutse nan ta nan ya ratsa kan shi ya faɗi mutu Shi wai ubangiji ya saukar da sa'ala sa'ilin bi azabin waƙi lil kafirin laysa lahu laysa lahu dafi to haka zaka yi ta jin hada hade ayi ta hada hada ita kama kama da harbatta mati da waye haka za ta yi to wannan kisa in kai kadai aka barka kai kai tahlili akan ta to kai darasi kai nazari na kalaila cewa ko kai kadai zaka gane cewa ƙarya ne abubuwa da yawa suna nuna ƙarya ne na farko a ciki akwai rashin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce yayi wani abu amma yana jin tsoro mutumin da shi ɗaya kwal ya tashi a tsakiyar mushrikai a makka ya ce a ce la ilaha illallah bai ji tsoron su abu jahal su abu waye su waye ga su nan duk mushrikai ne gaba baya ko ina su suka zagaye da shi bai ji tsoro ya ce musu la ilaha illallah ba sai yanzu da yayi karfi yayi sahabba yayi waye sai kuma yanzu da rikacin tsoro sun manta Allah ya yabi annabawa da cewa allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba Allah ya ba annabawa cewa suna isar da saƙon Allah Allah kawai suke tsoro ba sa tsoron wani wala yakhshawna ahadan illa Allah amma ka tuhum manzo Allah cewa wai ya ji tsoron sahabbansa wai sai Allah ya bashi garanti sai da Allah ya ce wallahi wa asbuka bin sanna ya faɗa aka yi sau ɗaya aka yi sau biyu aka yi sau uku duk ya ki yadda ya faɗa gashi kuma Allah a ciki ya ce ma ballagta risalata in baka yi haka ka isar da sakonsa ba amma da haka ya ki shi da a ce mala'ikan bai dawo ba dakewa zai kina kaga anan babu girman manzon Allah babu ganin girman ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta yaya za a fito ana ana faɗar irin wannan yanzu yanzu ne yanzu gobe ne za a yi taron wannan wannan abin din ko yau ma aka yi tunda su lissafin su ba daidai ke da na kowa ba yau sha bakwai ranar sha takwas suke cewa an yi wannan abin na gadir home ranar 18 ga zulhijja gobe kenan haka duk shekara suna haɗuwa su yi taro su faɗi irin waɗannan maganganu kuma ana ji sannan abu na biyu aka ce annabi sallallahu alaihi ya haɗu da sahabbansa ya haɗu da ya tashi a gadir khum kuma muftaraqil hajij wa inda mahadar mararrabar alhazai inda nan ne alhazai suke rarrabuwa mai sanya wannan ruwayar bai san ma mai faɗar wannan ƙaran cewa muftarar alhaji inda alhazai ke mararrabar alhazai bai san ma ina ne gadir khum ɗin ba gadir khum tsakaninsa da makka kilomita abin da 250 250 can wajen juhfa saboda haka wanda yake mutumin yaman ba nan zai bi ba mutumin ta'ifa wanda yake ta'if ba nan zai bi ba da haka wannan gurin kusan kowa ma duk sauran kasashe kowa ya kama hanyarsa a wannan gurin 'yan madina ne kawai wanda za su wuce madina su kadai ne za su rage a wannan gurin ba wani alhaji da zai kai gadir ko da haka ibnu taymiya yake cewa matattara alhazai da mararraba su makka ce anan suke tattaruwa anan suke rabuwa ba a gadir kun ba sauraka kaga wai ya ce matattar alhazan duniya nan ne za a rarrabu kowa ya kama garinsa kaga wannan bai san ma yadda yanayin gurin yake ba ya ɗauka a bakin ƙofa ne da an fita daga maka sai gurin a'a tsakaninsa da maka kilomita 250 sannan bayan wannan aka zo aka ce aka kawo kissar wani mutum wanda ka gama ka cikin littafan da suka rubuta sunayen sahabbai ba aka yi ba wai al-haris ibn nu'man kawai irin kissar an antara ibn shaddad din nan da ake faɗa ra'asul gul ka saka rika jin kissar wasu wasu mutane amma kuma <laughs> sai a ce baka sahabbai ne akwai littattafan da aka rubuta akan sahaba akwai kitabus sahaba na Abinu nu'aym akwai kitabus sahaba na ibn manda akwai al-isti'ab na ibn abdul bar akwai al-isaba fi tamyiz as-sahaba akwai kitabar sahaba na abi musa al-madini dukka je ka gama yawo ba za ka samu wani sahabi wannan sunan amma an ce wai ya labari ya yadu falamma sha'al khabaru fil bilad to an ce kuma anan yazo ya samu annabi a garin kum annabi ya sake dawowa maka ne ya kuma tsaya a garin kum don an ce labari ya bayan ya yadu a garuruwa ma'ana an wawwatse ko kowa ya je garinsa ya bada labari kuma sai aka ce ya zo ya samu annabi a babha a nan maka annabi sau ɗaya daga wannan bai sake dawo maka ba kaga wannan ma alamar shi ba bai san inda yake bai san inda yake nufa ba ragamsa sa kai yake yi ce wai sai ya dawo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi gashi gashi ka ce mi la ilaha illallah ka ce mi kaza ka ce mi kaza ka ce mi kaza wanda yake nuna kenan musulmi ne tunda ya ce ka ce mu ce la'ila ilaha min yadda ka ce sallah min yadda ka ce azumi min yadda ka ce haji min yadda sannan aka ɗauko maganar sa'ala sa'ilu suratul ma'aris sura ce makiya lokacin annan ma bai hijira ba wannan kuma kissar ana maganar hajjin ban kwana amma an ɗauko wannan an haɗa da wannan haɗe-haɗe sannan bayan wannan aka zo aka ɗauko allama in kana haza huwa alhaqqa min indika wai ya ce alama in kana haza huwa wanda kowa ya san wannan a mushrikan larabawa a badar badar kuma shekara ta biyu bayan hijira shekara ta biyu bayan hijira wanda kuma wannan abin da ya faru tsakaninsa da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan watanni shekara ta goma haka ka zo ka ɗauko abin da ya faru a badar wanda kuma Allah yana tunawa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda da shawa suka faɗa ne a ayan ma ba tana cewa a lokacin suka faɗa ba tuna masa baya ake wa iz me wa iz ka tuna kaga a wannan ma ba wai wa iz qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i wa bi adhabin alim a tarihi kuma in banda ashabul fili shi kuma kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani kafirin da a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi masa ruwan dutse domin ayoyin da suke gaban wannan ayar suna nuna Allah bai yadda zai azaba ba cewa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun amma nan kun ce an jeho masa dutse ya mutu kaga Allah ya ce ba zai yi ba kai kuma ka ce yayi saboda kaga babu alaka tsakanin ayar babu alaka tsakanin abin da take faɗa da kuma shi abin da yake faɗa saboda ka kwashe-kwashe ne wato hargitsi ne kawai na wani na wani wanda yake bai ma san me yake yi ba kuma a zo a rika gaya wa mutane wannan dan a ci mutuncin sahabbai a ce sahabbai sun yi kwace sun yi kaza sun yi kaza naga lokaci yayi dole mu hakura haka sati mai zuwa insha Allah sai mu dora Allah madaukin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد هكا Ah, wannan ya ce za su iya kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta masa abin da ya gabatar da ma abin da bai gabatar ba amma yana tuba da neman gafara Allah kullum ah, sama da sau saba'in to ai kaga wannan ya sha bambam saboda shi Allah ya ce ya gafarta masa ina suka samu su ina Allah ya faɗi cewa ya gafarta musu akwai wannan babu babu inda Allah ya ce ya gafarta ma wani in ba wanda ya wani aiki ba yanzu kai kana yin aiki Allah ce in kai kaza Allah ya gafarta maka amma wanda yana nuna ba za ka yi laifi ba ba ya nuna ba za ka yi laifi ba annabawa ubangiji maɗaukakin sarki yana musu wahayi wahayin da yake faɗakar da su dukkan wani kure da za su aukawa da zarar suka yi wani kure nan take aya take sauka kuma ayar takan sauka da wata siga ta yafiya kamar afallahu anka lima azinta lahu kaga sai da aka yabe masa aka ce to dan me kai musu izini ma kana li nabiyyin an yakula lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna arad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu ghafurun wallahu turiduna arad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim sai ce laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum fihi akhadtum azabun azim kaga ubangiji madaukin sarki yana kitabullahi sabaq wato ubangiji ya riga ya rubuta cewa ba zai kama ka da abin da kai baka sani ba ba dan haka ba da an kama ku da wannan laifin to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji na karantar da shi nan take wannan ita ce ismar shine ma'anar isma da ake faɗa ta annabawa nan take ubangiji zai nuna masa ga kai sai ka shekara kana laifi ka sani ba ko kuma ma ka sani amma ka kasa dainawa amma annaba ba haka suke ba su ba za a bar su su yi abin da yake kuskure su doge a kansa ba sannan kuma in an nabbaha su nan take za su faɗa ku ba za su sake maimaita irin wannan ba to kaga duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan amma banda shi waye yake da wannan babu shi saboda kan ka zo ka kiyasin wani akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ce shi ma wannan addu'a da yake na Allah ya gafarta masa ai Allah ya riga ya gafarta masa wannan sai ka kawo nasin da yake nuna haka ba kuma za ka samu ba a yi min bayani dangane da hadisin da Muhammad ibn Abdul Wahab Sheikh Muhammad ibn Abdul kaɗan girmama mana haba Sheikh Muhammad ibn Abdul ya kawo cikin kitabut tauhid mutumin da ya shiga aljanna saboda kuda da kuma wanda ya shiga wuta saboda kuda wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mawdu'i bai da inganci ah, ba a kama mutum da abin da aka tilasta shi a kai a hadisin an nuna an tilasta shi ko ya yi ko a kashe shi ɗayan ya ƙi suka kashe shi ɗayan kuma ya yi suka ƙyale shi kaga wannan abin da an tilasta shi aka ce ko ya yi ko a kashe shi ba a kuma cewa kuma ya shiga wuta duk da wasu suna ƙwarin tawilin hadisin su ce shi ya yi ne da bisa zaɓinsa saboda haka ne ya shiga wuta to duk ba buƙatar tawili don da ya inganta ne sai ka buƙaci kai wani fassarar da zai dace da nasa alƙur'ani amma bai inganta ba ka hutar da kanka menene hukuncin wanda yake shan shayin buzaye domin ya gudanar da sallar kiyamun laili domin kada mutum ya yi barci ko kasala shayin buzaye bugarwa yake yi zai sa maka shi ba za ka yi bacci ba wannan ba komai ka sha shayin buzaye ka sha power horse <laughs> shi ba yi shayin buzaye wannan yake cewa idan ɗa ya gina wa mahaifiyarsa gida tana ciki shekara da shekaru duk wanda ya santa cikin wannan gida ya santa sai ya rasu sai 'ya'yan shi suka sa gidan cikin gadansu gadan su shine nake son sanin ko ya halatta ko bai halatta ba idan ya mallaka mata to ya zama nata in bai mallaka mata ba lokacin da yake da rai to yana cikin gado ko da tana zaune zamanta a gidan ba shi yake nuna ya halatta masa shi ya bata shi ba ko mun wata kamar ka ba mutum ne gida yana zaune har mutum ya bar duniya wannan baya nuna dan ka dade a ciki ya zama naka alhaqqu la yasqutu taqadu dadewa ba ta sarar da hakki saboda haka in ba ya rubuta a rubuce ko ya sa shaidu cewa wannan gida ya bata ba ko kuma da ya tashi sayan filin da waye duk ya yi rubuta da sunanta wanda yake nuna ya yi don ita ne ya bata to za a dawo da shi cikin gado ya halatta in sa wa ɗana da na haifa suna daniel don na ji an ce akwai annabi mai suna irin wannan kuma an ce har sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga gawar shi to maganar cewa sun ga gawar shi wannan ba gaskiya bane cewa sun ga gawar shi akwai takaddu da Amr ibn al-As ya gani aka ce irin takaddun Daniel ne cikin annabawan banu Isra'il a musulunci baya son ka sanya kanka ko ka sanya wani naka cikin tuhuma an san cewa wannan suna Daniel ba na musulmi bane musulmi ba su amfani da shi ba ka sa ɗanka daniel ba da ya shigo masallaci a kyale shi sai an yi bincike me ka daniel ya ce kai daniel ce me ka daniel akwai sunaye daban-daban in na annabawa kake so suna nan ba lalle ne sai ka sa daniel ba wannan ya ce mutum ne iyayensa ah, sun rasu to ya iya musu layya ba ce kai musu layya ba sai kai musu addu'a Allah ya gafarta musu ya yafe musu amma ba a ce ka yi musu layya ba bayan sun rasu akwai ayyukan da aka yadda a yi to sai a tsaya akan nassi ka a ƙara sama da nassi saboda hadisin da ya zo cewa idan matal insan in kafa amalu illa min thalath to wannan hadisi yana nan bisa asalinsa sai in wani abu ya zo to gaciya to wannan sai a yi aiki da wannan nassi da ya zo dan ya zan to gaciya amma ba nassi to ka kafa da abu sannan da ƙarshe akwai a tafsirin ramadan da muka yi na maiduguri na wannan shekarar an hada shi a cikin mp3 na san watakila yana nan an kawo ana sayarwa nan katsina da kano suka haɗu wajen tattara shi a cikin mp3 da kuma wannan darasi da muke na bugayatul mushtaq shi ma an haɗa dvd ɗinsa an kashi na ɗaya wato darasi ɗaya zuwa shida amma dvd ba ba mp3 ba an rubuta littafin bugayatul mushtaq na shekul islam ibn taimiyya wannan kuskure ne ba bugayatul mushtaq na shekul islam shekul islam bai sa wa sunan littafin bugayatul ai mun yi wannan bayanin ya kamata da a cike sunan gaba daya yadda muke faɗa in mun zo darasin sharhin da muke yi dinnan shine bugayatul mushtaq sharhin nan da muke yi wa bayanan ibn taimiyya sunan wannan sharhin da muke yi shine buguyatul mushtaq ta haka wannan sharhin zai fito a rubuce da larabci a mallake shi shi yasa muka faɗi sunan shi tun daga yanzu don a san in ya fito wannan sharhin ne don sunan shi buguyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taimiyya ila ahli iraq kaga kenan buguyatul mushtaq din na mai yin sharhin ne ba na shi ibn taimiyya ba don kada wani ya tafi kasuwa ya ta neman a bashi littafin bugayatul mushtaq na ibn taymiya da yadda aka rubuta bugayatul mushtaq na ibn taymiya zai ce to bara je kasuwa ya nema to kaga ka ka ka kada shi wani guri can daban don haka nan gaba in an tashi sai a gyara ko dai a rubuta duka bugayatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiya ila ahli iraq ko wani abu mai kama da haka shi ma dvd din yana nan shi ma haɗin gwiwa ne wajen haɗa shi ina jin kano da katsina nan su suka haɗa wannan dvd kashi na uku don haka ana iya a same shi a gurin masu sayarwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in